yanzu dai masana haka tsaro da ma wasu kungiyoyin ci gaban arewa sun fa fara mai da martani game da janye wasu jami'an tsaron gwamnan jihar adama murtala yako da rundunar yan sandan jihar ta yi batun da ake danganta da takaddamar da ke akwai a tsakanin fadar shugaban kasa da ma gwamnan adamawan wani tuni wasu ke mai lakabi da sarkin arewa shi dai gwamnan adama murtala yako a gana wasu da manema labarai a yola ya ce kawai yanzu bai da cikakken masaniya game da dalilan da yasa aka janye jami'an tsaron. no let me put it this way i have not, I have not got, I have not got any official correspondence on this. So I don't know their motive. I don't know their motive, but we must say that um, they are responsible for my security here, and I'm doing my very best too as a chief security officer to make sure I'm properly protected. A gaskiya ba wata wasiƙa ko ma sako don samu a hukumance. Watakila akwai matakin da suka dauka ne na inganta tsaro wanda ba dole bane kowa ya sani kaga watakila za su iya sa na'urar hango duk wani abin da ka iya faruwa kai hakan zai rage yawan jami'an tsaron da ke tare da ni to amma koma da menene ban damu ba mudun da za a kare ni ni kan ban san dalilin yin hakan ba a cewar gwamnan jihar adama muntalan yako to sai dai kuma da yake tsokaci game da wannan batu wani masanin haka tsaro a kasar dr bawa abdullahi wase ya ce fa akwai abin duba game da rage yawan jami'an tsaron da ke gadin gwamnan musamman ma a wannan lokaci eh, to wannan barazana barazana ne a cikin tsaro abin da muke kira tsaro insecurity insecurity wato ka kawo barazana An na a cikin kariya daga ranar da kai haka kai ma baka tsira ba domin kai wanda kake bayarwa ka ce su ja wata ran kai ma za a ja naka wata ran su ma daga cikin su don ba kowane jami'in tsaro ne yana aikin tsaro domin kana shugaba ba tafi shi yana gurin sai dai ranar retirement nashi ranar retirement kuma na duk jami'in tsaro sai ya kai shekara talatin da biyar yana aiki kai ko wanda kake rike da mulki na siyasa ko kai shekara hudu ko kai shekara takwas in a matsakinka na gwamna ne ko a matsayin ka na shugaban kasa ne ta gama kenan shi kuma sai ya kai shekara talatin to akwai fara lokaci waɗansu za su ba zai yiwu su bayyana wasa da hankalin ba za a yi ta jama'a za a waye gari ba da wannan ba. Haka ita ma kungiyar da ta arewa ta Northern Elders Forum ta bakin barisa Solomon Dalon ta fi bukaci jami'an tsaro da kada su zama karnukan farauta. Sanyewan jami'an tsaro na gwamnan ya kokari a dokan kasar Najeriya ne. Kuma duk wanda ya yi wannan munafukin demokradiyya ne. Kuma duk wanda ya dauki wannan mataki shi shine yake so yi wa demokradiyya zagon kasa. Ya ko gwamna ne a karkashin tsarin mulki yana da haki a bashi jami'an tsaro su kare shi. Saboda haka wanda ya yi wannan ya yi sadin ya kai wa sadin mulki hari kuma idan mun tabbatar da ayin haka za mu tafi kotu a dawowa yako da jami'an sanata domin gwamna ne zaɓe ɗin. Wannan ya nuna kenan magana da Nyako ya faɗa, Nyako ya faɗa gaskiya, Nyako ya zama mu jajaji wanda ya rera mana gaskiya. In ba haka wannan ya sa sun janye jami'an sanata da gaskiya kenan su ne suke yawo su kashe mutane da gaskiya kenan su ne suke biyan kuɗin mutane a jiya na mutane mu gidaje da dare da gaskiya kenan boko haram masu ne duk ƙoƙarin ji daga bakin na yan sannan jihar abun fa ya cutura don kona ta buga wayar kakakin nan DSP Usman Abubakar to amma ba ɗauka ba ko da yake da farko ya ce bai da masaniya zai bincika da alkawarin cewa zai kira ni amma har lokacin haɗa wannan rahoto ban ji daga gare shi ba yanzu haka ba ni da masaniya wannan Ibrahim Abdullahi zo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya